أما بعد يا أخوة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله غبيا سبحانه Sa'ada. wanda ikon sa da rahmar sai ba mu ikon sake haɗuwa. a cikin wannan masallaci ne albarka domin ci gaba da karatu a cikin littafin imamun bukhari al'adabin mufar wanda yake yau ɗaya daga cikin wasu muke yin karatu ne sannan kuma ga mu Allah ya zaraje mu da wasu musiba babba na rasa ɗaya daga cikin malamanmu shugaban majalisar malamai namu na argungu a eh, shek muhammadu bello bayan wani fata Allah ya gafarta masa Allah ya sani muna jin wannan abu a jikinmu sosai amma kasancewa mun ɗauki lokaci mai yi karatu ba kuma ganin cewa idan mu yi karatu ba wannan baya daga cikin sunna da saboda kuma mu daure mu dan wani abu kaɗan muna fasa ubangiji Allah ya rahumshe shi Allah ya gafata malam bello Allah ya masa rahama ya ya huta ya sanya haske a kabarinsa ya an masa ayyukansa kurakuransa Allah madaukakin sarki ya gafata masa da wato yan uwa musulmi idan ba manci ba karatu da wadda ya gabata mun yi karatu babu ilmari salih ilmari salih babin dukiya saliha da mutumin salihi dukiya saliha ga mutum salihi ma da wani dukiya ta yi kyau yau kuma za mu tashi babu man asbaha aminan fi sirbihi babu da ke magana akan wanda ya waye bai cikin aminci amintacce fi sirbihi wato a cikin gidansa ko a cikin aikinsa ko a cikin gonarsa ko a cikin duk inda ya samu kansa kamar yadda muke a nan za a kan kun gidan shi lahiya lauya shi bai rufe ta ta waye a yi kira su bani ya buɗe zo ya sallar su bani kaga bai ji tsoron komi wannan babi na fahimtar da mu cewa allah ya yi ma baiwa ne zan gidan ka kana cikin aminci ofis ɗin kana cikin aminci da kwanciyar hankali kasuwarka da je kasuwa lahiya lokacin da yau kasuwanci ka dawo Allah ya yi maka ni'ima idan a kwatanta akwai wasu wanda suna cikin tashin hankali a gidajensu suna cikin tashin hankali a gonakinsu suna cikin tashin hankali a kasuwanninsu haka ma a tashoshinsu ba su da kwanciyar hankali idan kai da Allah maɗaukacin sarki ya ba ka zama lahiya da kwanciyar hankali inda kake to ya kamata ka gode wa Allah Imam Bukhari yake قال حدثنا مروان ابن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القبائي عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سلبه duk wanda ya waye gari yana amintacce a cikin gidansa ko a cikin kasuwarsa mu'afan cikin jasadi kuma an ba shi lahiya ga jikin shi jiki ne lahiya lauki inda hu ba'amu yaumihi a wurin shi da abinci wannan ne. abin zai ci wannan yin ya da shi mazan Allah ya ce faka na masu shi zafi na duniya ka ce da an tattaro mai duniya an bashi idan idan muka ji wannan hadisi ya gwada inda zo Allah ya madaukakin sarki yake ne ka ka kwanciya haka da gidanka ga lahiya da bikinka kuma ga abincinka na wannan yini to kama an sur duniya an baka ba ana magana abincin goyo ba abincin yau dan ta goyo ba kuma za a yi goyo ba amma abincin ka na yau lahiya lau jikinka lahiya lau gidanka ka da matsala to kama an tattara duniya an baka kuma an tara duniya an ba an shiga an baka kuma an kai wannan wuri Allah ya mana nema kwaye da gaske Allah ya mana baiwa da za a zama mutum wani abincin sati ma shi kai wani ma wani wata ya tun daga gumi har zuwa kayan shayi na wata ya sai magi ma wata ya sai balma wani hannama wata ma ya sai a cikin kullum a sa'ari na da aka ba ana miya kuma da lahiya ba. ma kai habban shi na da yan canji ma yana kofi yin su wanzu Allah ya ce shi wanda da aka ba abincin kwana guda aka ba lahiyar kwana guda kamar an da duniya gaba da yan bashi domin kun san duniya yau ne kawai jiya ta wuce yau ne gobe kuma ba a yi ba saboda shi sa an gawa alƙa'ari shi ne ka gode ma Allah da roƙi Allah in ya raya kawai duk mai ba ka da sake ba ka wani cikin magabata a kowane ba ka da bikin gobe Sunan sun su samu ne wuto alhamdulillah gobe kuma ka ba ka wasu yau wannan ƙarfi imanin suna a haka amma kada imanin kai da ya karan ba su kai kokari ku tsara abincin su na kwanaki amma su kan suna da ƙarfin imani da sun tabbatar da gurma Allah yana ba su manzo Allah yake annaku, ta tatawakkaluna na Allah ya haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tabdu khimasan wa taruhu bitana manzo Allah yake ina za ku dogara da Allah hakikanin dogara gare shi to da Allah ya wadata ku da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurtu kamar yadda yake ba su arziki manzo Allah yake tsuntsu ta da nufi masa yana wayewa gari da yunwa da yunwa dan farar cikin cikin shi ya dafa yunwa kai kursa ya ka wayewa yi kashin abincin da shi da daga gaba ya kai amma kuma kun Allah in ya tashi yin ka ya da ko da bai ce ka ya fita ciki ne ciki ya ka sai fi kwanta to da kuna dogara ga Allah irin ya tsuntsu ka yi to da Allah ya ba ku arziki kuma da ke wa zuwa kullum gobe kullum yau ka samu gobe ka samu to Allah ka ba mu ikon gade ba sai yan wa mutum mutum ya zama gobe ga Allah yanzu shi wani ina da abincin kwana uku gane yake wala ba ba ya koyi ba shi wallahi wani ba ya koyi, ba na san abincin kwana uku ya kai to maza Allah ya ce abincin kwana guda na yau an gaba to kuma an tura duniya an baka ga kwanciyar hankali ga lahiya sana ga abincin yau babu ɗibin nafsi babu da ke magana kan daɗin rai duk wanda an ka ba rayuwa mai daɗi to sai ya gode ma Allah wacce rayuwa ce a mai daɗi ta tafi rayuwar da take da addini ga musulunci ga zama lahiya da mutane ga gwargwado ba ka cikin ta'addanci domin ka ga akwai ta'addanci da in kana cikin na zuwa kwanci ce ba ranka bai daɗi sai zuwa kidnappers da boko haram barayi da yan hoshi da wani duk ransu bai cikin jidaɗi ba su cikin kwanciyar hankali yake haddasa na bin abi uwaisin kala haddasa suleiman bin bilal an abdullahi suleiman bin abi salama al'aslami annahu sami a mu'azab na abdullahi bin kubai bin aljuhani yuhaddisu an abihi an ammi ya zaɓin labarai daga babansa daga amminsa an na rasulallah sazuma haraja alaikin lalle manzon Allah kuma ya hito musu wata rana wa alaihi asr guslin ga jikin shi akwai gurabu na wanka akwai alamu na yayi wanka wa huwa dayyibun nafsi manzon Allah cikin jin dadin rai yana annashuwa fa zananna annahu alamma bi ahlihi sai muka yi cewa ai ya sami iyalinsa faƙulna sai muka ce ya rasulallah ya manzo Allah na raka ɗayi bannan mun ganka cikin daɗin rai ƙala ajal manzo Allah ce ɗaya eh, ƙwarai ku walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah sun mazukirar gina sannan aka ambaci wadata su za mu Allah mutum na cikin daɗin rai da wadata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالجنا لمن اتقى manzo Allah ya babu laifi da wadata da mai tsoron Allah babu laifi in wadata da mai tsoron Allah wasihhatu liman ittaqa khairun min al-gina amma lahiya ga mai tsoron Allah ta yi alheri da wadata a baka lahiya ga tsoron Allah ya yi wadatar za a baka waɗibun nafsi binan ni'ami kuma daɗin rai ka jiranka ya yi ma daɗi minan ni'ami ana kira daga cikin ni'imomin da Allah ka wada adam kuma kun ji wannan hadisi ko idan muka ji wannan hadisi ya karantar da musu habbai suna kula da lamuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai waya hadisi ce manzon Allah ya haifo musu wata rana su ga alamun kamar yayi wanka dama kun san cikin huskar da amerika wasu habbai ne suna samun damar su shigo da wasu madaudan mu kun san wata rana abu hurera ya tsarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da lafiya an ce yaro an musu jinka an tere ma wani abu wai kakana abu yin faruwa da kajo tambaya ko annabi ce ka abu da ko in ba kai na ba wanda kai irin wanda tambaya sai an ya fara bashi bayani ke ga abin da ya faru na daji kawai sai ga mala'ika ya zo ya kada min ya fashe ciki na ya ɗebo zuciya ta ya fashe zuciya ya ɗebo jini baki ya ce min haza hazu da minka wannan ne gaban shi da gare ka sannan ya sake mai da zuciya ya haɗe ta ya sake mai a cikin ciki na ya sake rufe suke sannan ya tara ne tashi kaga ga tambaya ta annabi abu hurairah kuma annabi ya ba shi amsa ko ya ba shi amsa ba su saboda ka sake huskar da arabi da shi ka zafi shi ka sa suna wasu tambayoyi to ne mai ruwaya hadisi fazo nan na annahu alamma bi ahli sai muka yi san cewa annabi ya faru da iyali dama sabuwa da iyali na da gaskiya abin da kawo mutum jin daɗi da abin nan da fara'a manzo Allah sallallahu ya kasance alyanun nasi mafi tausa wa mutane yana lausaya wa mutane yana tausa musu bai tsananta musu yake musamman lokacin da ya da iyali sun lokacin da ya ce masu iyali ya saduwa da su ya hito to ya yi tausa wa mutane yana wani lokaci wanda ba wani wannan halitta ce wadda gwada cewa lokacin da ka yi saduwa da iyalin kana da kana jin daɗin rayuwa ka kenan hankalin ka saboda lokacin saduwa in ba ka musu hankalin ka ba ta yiwuwa idan kana cikin baƙin rai saduwa ba ta yiwuwa idan kana cikin damuwa saduwa ba ta yiwuwa illa kalil daga cikin mutane kawai shi yasa ma aka ce idan matar kana cikin damuwa ba a san ka da ita don saboda mutum za a yi yaro wanda bai da kyawu mummuna da huska ce sannan suka ce ba a saduwa da mutum mutum ya gaji cikin ya wahala sosai jiki ne ko ina ciwo kai mai saboda wahala ba a san saduwa da iyayen lokaci an saboda ana aiki waɗa hukar kuma yadda duk dai wannan babu nasi a kai amma ta jiriba ne yake sa ana faɗin haka saboda ka ga lokacin da mutum yake wani da iyali ne alamar cewa zuciya kana gare ka hankalin kana gare ka in ka fara iyalin ka za ka ji akwai fara akwai abin nan akwai murna da farin ciki irin haka su ma mata na da gaskiya abin da kawo matsala tsakanin mata da miji ya zan kai namiji mata kana bukatar ka ba ka inda shawar sai ya ran rannan babu abin bakin ciki da irin ka kai sai ka yi tunanin shi wani an matsalarta ga abincin sahe ga abincin rana ga abincin dare ga kudin kashi amma mi an wani hitina kuma wallahi ba ta gane ba abinda a cikin shi ne ta fi intan neme ka ka biya masa bukatar da yadda za ta fi farin ciki shekaran jima muna magana da wani ya ce wa ina faɗa wani sirri idan mutum ya kwanciya da iyalinsa da zai ya gamsar da ita za a ga suwa ya kawo waye ta kama jikin suna kiza kiza da wani ta yi wanke wanke ta share gida ta sa turare ga ɗaki ta share ɗaki ta gyara komi tana murna suna jin daɗi sai kai suna da faru ba ma abin da faru illa ka gyara masu ranka ka biya masu ranka amma inda biyu zan masu suna da rajin ka ba su samun ka to akwai matsala za a ga ana samun matsaloli daban-daban domin matsala da matsaloli in ga ta yi nan wani lokaci ba nan ta gani ba nan ta gani kawai ɗaya ka ɗauki masu da mai saƙin abinci ni sai kan baka ciwo a fara za ka sai dai ka yi duk abin za ka yi kai bakin ranka ka yi ta to ko ka suka ciwo bi kana san ayana masu ayana so da shi yasa aka san mutum ya fahimci mutum da kyau na daga cikin babban matsala da aka samu wajen aure wallahi ya zama min zai iya mutum su bukata ba su hankwa sun mata da yawa ba ka yawan bukata su ko guda ya zama da yawan bukata za ka zo biyu har ciwon ta ne ba ta ne maka ciwo ne in ka biya bukata saboda wannan bukata ta yi zama a da yake bisa komi da kasan da yawa ta saboda shi yasa duk wanda adda mata ana son ya fake mata wannan bangare don kare musu da gidansu sannan kare musu da garka ana son kai ka kare mata kowa da kowa idan ka isa mata komi musamman ma yanzu kasuwan da ke gungun madara na dubu shida ka ajiye suna shan madara sosai suna shan bambita sosai kana so wanda tsaye ke so ya tsaye da sahi kana kawo wata nama tana ci kuma a ce ba za ka biya mata wannan bukatar ba ka ga ka ɗauko suna ba za a zama lafiya sai ba kana ganin hoton wasu fiya mai ya fiya wata shidda bai wani ma har shekara bai kuma kowane wata ya aiko kaya ga kudin kashi ga kayan daɗi tana ci amma kana san kai kana kana gurin kolo gaskiya a kayan da Allah akwai cin zarafi sun haƙƙi ga ɗayan wannan bangare Allah wani bai sauka saboda haka sahabbai suka ce ya rasulullahi na raka ɗaye ban mun ganka kana cikin daɗin rai ranka yayi ma dadi kala ajal annabi ce eh na'am walhamdulillah na gode ma Allah kenan idan mutum yake maka wani na ranka kana ka cikin fara sai ka ce wallahi eh alhamdulillah ko wata duk aka haye sai ce wallahi alhamdulillah na gode ma Allah sannan aka ambaci wadata annabi ce ai babu lahiya akwai wadata amma ga ne tsoron Allah domin wadata in ba ta da hannun ya tsawo Allah ba na za a yi ita don ga nan kula da mutum na iya zuwa mata na rawa heshi musu kuɗi dubu ɗari ya wace wa mata gaban zago ya ce ya wace ma ƴan dambe dubu ɗari amma uwa ce da a gida zai ba su naira dubu kana ganin harkokin banza da aka wa duniya saboda wanda adda kuɗin nan ba mai tsawo Allah na in akwai wadata ga hannun tsoron Allah ko babu lahi da ita amma manzon Allah ya ce lahiya da tsoron Allah sun yi alheri bisa ga wadata Allah ya baka lahiya kana jin tsoron ubangijinka ya yi wadata za a ba sai ce jin daɗin rai ranka idan ya yi ma daɗi hankalin kwance to shi daga cikin ni'imomin da Allah zai wa ɗan adam tambaya a kai tana daga cikin ni'imomi Allah ya maka ni'ima in ka zanka cikin daɗa rayuwa ana ganin wani ga su da kuɗi ga su da gida ga su da abin hawa amma kullum haka ganin da ba cikin daɗi yake ba akwai abin da ta damu ne cikin rayuwa menene Allahu a'ala ga da duk wanda aka samu cikin daɗin rai ka zai hafanta ba ka tunanin komi babu mai bin ka ba shi na farko kenan ba kai wani ta'addanci wanda kana ganin Allah na iya kama ka kai tsaye ba kai ba ka zina ba ka tata ba ka luwaɗi ba ka tata kuma ga shi Allah ta yi kayan aure da matakka ko da koma gida yi ma abinci an gama to mi bisa kan kai ba ka yi sallar isha ka gama ko kuma inda iyalin Ka da akwai daɗin rai kuma gaskiya ba idan mutum bai aure wasu ko yana bauta ma Allah yana lahiyar da uwaye ne sama yana lahiyar da ubangiji duk abin da Allah ya sa shi yayi shi ma sai da irin rayuwa sai amma ba a son mutum ya jiwa kai cikin halaka hawan jini ko ya kama ka saboda ka daɗin rai jin daɗin rayuwa yana daga cikin ni'imomin da Allah ya bada adam akwai rufin da baka da kofinci amma ranka lahiya lau ya Allah ka ruwa mana asiri ka sanya mu cikin daɗin rai ya ubangiji wahala ko wacce yi ubangiji Allah ya kare mu gare ta yace haddathana Ibrahim bin Munzir ala haddathana Ma'an an Muawiya an Abdurrahman bin Jubair bin Nufayr an abihi an Nawas bin Sam'an al-Ansari annahu sa'ala Rasulullah an al-birri wal ithmi lalle shi Nawas ibn Sam'an mutumin Madina yawa manzan Allah tambaya game da abin da aka kuma birri wa ismi yace mi ake ce ma da'a mi ake ce ma zunubi qala sai manzan Allah yace al birru al khuluqi abin da aka ce ma birru shakkawa hali halin kwarai ka zan halin kwarai shi ko halin kwarai abubuwa guda uku ya hada na farko akwai bazlun nada akwai kafful aza akwai tahammul aza na farko akwai ba da alheri ka ɗibi abin ka ba su gwargwaro abin da Allah ya ba sannan akwai kame cuta ba kawa kowa cuta ba kawa kowa sharri ko da bakinka ko da hannuwa, ko da kawahunka sannan kuma da juri masu tsaye an kai maka ka ɗauka malamai suka ce duk halin ƙwari ya ƙunshi waɗanda abubuwa guda uku ba a samu wanda ya gaske gasar alheri ba su a kowa shan shan mai an kai ba ta ɗauka wannan shi ya fi ma kyakkyawan hali halin kwaye ke sannan bayan haka ya ce wa ismu shi ko zunubi ma haka ma haka fi ka abin da yake ma kaikai cikin rayuwarka ko ma haka fi ka abin da ke ma kaikai cikin ranka wa karinta an a lahin nasu? kuma kana kyamar wato ya linkaya ga mutane ko kana kyamar mutane su leƙa su don kankana wannan abu shi ya kuma zunubi kana ganin wasu wannan kunna ta ba sai ga ɗaya da ya gwan sai ya kashe me yasa ba kusa yawan kana sha kenan zunubi ne ka riƙe yarinya cikin farfaɗa wannan biyu a ka suke suna kawo da kanka kai ga huskarka kaga zunubi ne to in ba inda alheri na aida ka bari ya gare ka ko ba haka ba kana hitsari tsaye sai wani biyo ya gare ka sai kai sauri ka duka kana kyawar ya gare ke maka magana kaga lahiri ke saboda ka duk abin da kai ma a yi garawa kana gan cewa an ya wai ko abun ga wa gaskiya bai kwanta yin ba to bacci kuma kana kyabar mutane su zama kana yi to abin nan ka bashi kawai kuma gaskiya ba ka bashi shi ne sabo shi ne zurubi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ruwaya aka ce shi wannan mutum nawas ibn sam'an ya iske manzo Allah sallam kahin ya yi magana sai manzo Allah ya mai irin na yi da bokaye kai ya ce da tsaro albirri ka zo kai tambaya ne game da zan su da'a sai ce kwarai ya manzo Allah abin da ya kawo da ke ka san bokaye kuma mutane haka sai ce to abin da su da'a da kyawun hali halin kwarai zunubi kuma abin da ya ma tsaye cikin rayuwa ka kyama a nan kana aikatawa wanda shi ne zunubi har wata yawa ce wa in aftaka nasu wa aftauka ko da mutane sun ne fatawarka ko da mutane sun baka fasawa, suna kuma sun ka sake baka fasawa, sun sun ka baka fatawa to ka ji abin da bayanin zunubi da kuma abin da halin kwaye duk inda za na haka wuce na halin kwarai wato shi ne aikin da za ka yi ba ka jin tsoron kowa ya gani kana yi kuma kana ba masallaci ko kai sadaka ko ka taimaka mu wanda a mai rauni ko wani duk ba ka jin tsoron wani ya gare ka alheri ke amma zunubi wanda kana munke munke kana kana kana noke sani wannan ba halin kwarai ba ne ubangiji Allah ba mu ikon ganewa kenan yawa kuma wannan hadisi abinda alaka ce da babin ka wanda a cikin natsuwa shine mai halin kwaye in kana da halin kwaye ba ka yin shakkun duk in za a tambaya a tambaya kana ganin ko bada aure mutum ya kai murna ma ya kai a sai a tambayi hali ne saboda ya san duk wanda a tambaya halin ya wanda ya san shi halin kwaye shi da kwaye ne ba suwa haka hankalin shi kwance daɗi ma ya kaji a ce a a hali ne amma 'yan mutum bai da halin kwarai za a ga dinga zuwa nesa inda ba a san shi ba ya dinga ɓoyewa kada a tambayi hali ne shi ne kawai a shirya a dunkula a yawon saboda ya san hali ne ya an samu mutum biyu uku za ku ɓata shi za ku ba da shi mugun yin sai da game da shi ubangiji allah ya kare حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله الناس من الله يا كسان شيء وفي كاو متاني ga halitta manzon Allah halitta ya yi ko halitta kowa kyawo wa ajwadan nas kuma ya yi kowa ne daga cikin mutane alheri wa ashja'an nas kuma annabi ya yi kowa gwarzantaka wurin yaki babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu saboda annabi sallallahu idan an ce wuri yaƙi shi a gaba sannan bayan haka nan annabawan Allah ba su dawowa in kowa ya gudu ba annabi bai zai gudu ƙa'ida ta Allah ya samu annabawa ba su gudu kun ga yaƙin hunaini musulmi sun gudu an ka bar manzon Allah shi dai haka ma idan muka liba za mu ga yaƙi uhud da ya kasance shi ma manzon Allah bai gudu ba ka'ida ne annabawan Allah ba su gudu wurin yaƙi in ko kowa ya wace su an ka bai yace wala qad fazi'a ahlul madinati zata lati yace haƙiƙa wata rana mutanen madina sun hirgita wani dare hankali ya tashi aka ji wani abu ya fashe cikin garin madina fantsalar annasu kibalar sauti sai mutane suka suka suka juya bangaren ina sauti yake a sai a gami ki faruwa fasta qabala hum annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya huskance su shi har ya ce inda wurin yake ya yi sarbe da matsala ya dawo yadda mu karsa bakar nasa ila sauti manzo Allah har ya rigi mutane wurin wannan sautin na fashewa wannan abu wa huwa yaqulu annabi na cewa lan tara'u kada ku tsoro lan tara'u kada ku tsoro kada hankalinku ya tashi kada ku rigita wa huwa ala farasin li abi talha urib yana saman dokin abu talha irara dokin yake ko tuddi babu ma alaihi sarjul babu tuddi akai wa fi unuqihi sayf sai ga takobi ra sai ga wayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ce laƙada wajabtuhu baharan au innahu la baharun mamma Allah ya ce haƙiƙa na same shi wato teku ne ko baharu ne teku ne wani abu ya fashi a ciki kuma an riga an gama matsalar ya riga ya dawo sau kowa ya kuma gida kaga ke wanda alforo bai shugabancin mutane saboda in kana shugabancin mutane sun aka ko da aka yi towa a iso da gaba amma shugabanni yanzu ba ai da an daram to shi shugaba ƙara ma shi ga kai lungu ya goyi sai su mutu kyuti ku hito ku tafi ku tafi ku ga gumiya na kawarwa kin ki kawara zuwa amma wani ce su ai da annabi na su kuwa yan kan wani wa'yan ga wani ba annaba na ba to hala wasu ka wakilta hala to saboda ka yawa musulmi duk wanda a shugaban mutane dole sai ya ya yi gaba-gaba wurin kula da tsaro da lahiyar su ya ga cewa abu bai shahe su ba so mutanen da sai an tambaye ka akan su ran tashin kiyama da wanda ya kwanda yunwa bai ci abinci ba cikin mulkin ka sai Allah ya tambaye ka da wannan hanya ta lalace ya faɗi sama abin hawa ne sai Allah ya tambaye ka bi da ku gyara hanyar nan fa sai Allah abin gyaran ta abba ku to ka san ba ka gyaran ta misa ka misa ka an shugabancin misa ba ka ba ka iyawa wasu ba su da gowar sha'a sai ya kwana uku bai wanka ba sai Allah ya tambaye ka kai shugaba me yasa ba ka samu ruwa ya sha ba in ka san ba ka shugabanci ne kuma ba ajiwa za ka yi babu wani uzuri da mutum bai baɗi ba in ka shugabancin mutane ba ba sai na umar ba fita ke na zaga yawa cikin dare na zaɓe na matsala ya iske wata mata tana cewa ta tsawala hazan lailu wasu wadda jami'u walaisa ila zambi khalil ula'ibu ce, fa wallahi laula Allah la rabba ghayrahu la za a min haɗa hada sayr jawanib yace wanda dare ya yi tsawo kuma gehe ne ya yayi duhu banda masoyi na ge kusa da ni wanda ke wasa da shi Wani min sa an zuwa wurin yaki yayi watanni bai dawo ba sai suke cewa dare ya yi masa tsawo kuma gingini ya yi duk babu masu da kuma ya so zafa wasa da shi gaske wallahi ba zan yin tsoron Allah ba da ta buɗe wani mutum ta buɗe shi cikin gidan ga wannan gadon ya motsa da wannan mutum da su kira yau su da ya da shi ba zan yin tsoron Allah ba sai na umar sai ji ga magana sai binciki milin da siyan an ce ayyana su wa'anda ya ce wanda aka tura wurin yayi to shi da aka ce sai da ke tambaya ya tambi da ya fi hafashin wai mace mai miji wani irin lokacin da ɗauka suna da hankali ba mini su bai ta da ita gezi wata hudu amma ƙaranci wata biyu shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya sanya in zafa mace da biyu na rashin kwanciya da ita ba ko to wata hudu shi ne gezi da sa ƙwa'an ya ce lillari na yi min nisa'ihim tarabbutu arba'ati ashhur ga waɗanda suke rantsuwa ba su kuma kwanciya da iyalinsu za su jira wata hudu daga bakin na masu ba. su kawo kenan wannan yana wadda cewa zalunci ne ka bar masu ke kai wata biyar ba kamar yawan na zalunci amma lalura in ta kama ta wannan babu za a yi lalura daban bukata daban kuma da siya ba Allah ya ba mu ikon ba. daga nan sai sai na ya sa duk wanda ya ce wurin yaki kada ya wuce wata uku bai dawo ba duk wanda aka sa aka ce mijinta ya dawo sai a tura wasu dama haka saboda da yan uwa musulmi wannan hadisi ya fahimta da manzo Allah bai da tsoro ko manzo Allah shugaban mutane ne wanda yake duk wani abu da ka sani na tsoro manzo Allah bai da shi sai tsoron Allah kawai kaga lokacin da abin ya kusa cikin dare ko da kowa hankali ne ya dawo mai aka tinkari inda abin aka bi rushewarsa sai aka gama da manzo Allah ya dawo yana saman doki ko siddi babu rataye takobinsa sai cikar kuma tsoro ya kuma gida an marasa daga safari to haka yake masu shugabanni su yi in kana shugabancin mutum in kula ta faru kafin hankalin shi ya kwanta sai ka fi ka so gidansa ya Allah ka samu ya ce haddasa na ƙutai ba haddasa na ibn munkadir ana bihi an jabirin ƙala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يكي كل معروف صدقة دون الهيم صدقة دون الهيم كما قنا من الشو هو أكاما ما سأسا كاين كبير جسا جسا دبر كو جسا جاكين كو جسا بابر دنا كو تكين موتا كو أتورا ما كموتا تاج كو أتورا ما هندا يتاج دون معروف لكسامي صدقة kai ko ka tuwa a wallah ba kun yanzu ko ko ya zuwa malam kuta kai a wallah sadaka za ku sa takalmin ka sai gyara ma takalmin ka hau ka sa duk wani abin da kuma alheri sadaka kullu ma'ruf kada ka ɗebe wani abu yace inna min ma'rufi ya daga cikin wato aikin alheri an talqa akhaka bi wajhin alqin ka haɗu dan uwanka da fuska fatakka ka haɗu da shi huska tana sake ka saka mai huska kai mu ya mu yana daga cikin alheri wanda kana samun lalar sun a kai to tsewa a jiko kana gan wani mutum ga yawon biya da kai ya haka sai ba ka hannun sisi haka salamu alaikum yana sai yana kallon nan Ta kana kokarin ku gaisa sai ga ya ma haka wato irin wannan da mamaki ka ga mutum inda wani shi inda wani mukami gare babba Kada zai ya haka nan babu komai saboda kaga ka a gaban ka sai ya bada wani abu ko to ba ka da mukamin komai da kai shi duk ya gura kai talaka ne talaka to ya zan cin karo ka in ba ka hannu ka kaza ka min Ya matsala abin da aka ce idan ka kalli mutum ka ce a ah, wani na ce eh wallahi ina wani da ka fi huska ya saki za a ba kowa na goma goma in kuka yi musafaha in gaske assalamu alaikum ya ce wa alaikum salam kowa an ba su lada goma goma in kuka yi musafaha kuka haɗa hannu kuma an ba kowa lada goma goma sannan ka haiku rabu kowa an gama sami gaba ne. Tuzuma abin Allah su tuwon abu. amma yanzu ana nema a gaisa da mutane sai yanzu mutum na sau da kai shi da kuma na ganin shi da ya ɗan tsara ta da abin duniya shi yasa iya ya mu gaisa su gara sau da kai sana wani sana wani abu da shi kuwa sai zama iri wallahi wani na ga wanda yana salamu alaikum sai haka shi ko sai ta yafi kai ta wasu to cikin kuma yi jama'a da Allah eh a wanda ya ce wanda ya ya ne shin ba ya ko hannun ba eh to shi hada hannun kin ba su ya da ɗaya don gani ya yi wala kan sai ya da kai ɗaya ya shi tafi ɗaya a tsayawa haka hannun nan da ya miƙo ba a gaisa ne fuska sai da ya juya eh shin ba ya ba da hannu ba ai akwai dama ko tun da ya ba da hannu akwai dama ka inda ya ba da hannu kuma ya kyau da kai don an samu matsala sun da zan Allah ya ce wala ta dabarun kada ku ba juna baya umarniya daga manzo Allah ta kada ku yi kada ku ba juna baya dan uwanka mutum ya fuskanto kai haka kau da kai manzo Allah ya ce kada kai haka in dai kai musulmin kwaye to kada kai haka amma in babu musuluncin kwarai su eh wannan Allah da ya sauka kawai a kai ana baka larama shi dai abin sabu kuma ya kawo da kai da saboda haka gaskiya yan uwa musulmi sai mun jara. duniya baya mata haka yace wa an tufriga min dalilka fi ina ilmu ina ya afika yake kai daga cikin aikin alheri ka zuba gugar ruwanka ka sawa kake cikin rijiya ka ko da ruwa ka zuba cikin daro ko bahu na dan uwanka mai shayar dabbobi ne ruwa ka zuba gugar ba shi kawai wani banin kara ma ko da wata ki guda dai ka kara cikin kibon wanda da ko shi aikin alheri na kada kada ka walakanta shi za ka samu za a kai shi. Ba ana fata mun gane wa to bale ka sanya gujiyar na zai ko ka sanya fiye wata ya sha duk waɗanda suna daga cikin ayyuka alherin da ba komi na ba amma kuma wurin Allah suna da girma kwarai da bai to bale ka iske kaya ga hanya ka ɗaya ka ɗauke ta ko ka iske ice ya waɗo ga hanya ka ɗaya ka jaye duk waɗanda suna daga cikin ayyukan da Allah na iya mara masu nabiyar su ko ka ba mutum lif ka gan shi ta ya gaji wahalce ga zahi sai ka tsaya ka ce wani hau mutum wallahi za ka samu alheri wa Allah sadaka amma za a zuwa don kai ba ka lif ko kallon ka bai da ya ɗinke ka kawai da kai mai yake don kashe gane ka don ka gane ka ba shi ne ba a son haka abinda aka so shi ne mutum ya zan mutunan kirki ko ba kan iya ɗauka ya ɗaya gaisa ka ce to wallahi wa nan wata gaske take take zama ana haka nan ko ba a yi wani wallahi jira ana a kuma wallahi sauri na nake don Allah kai zama a san sauƙi ko babu wani ma 'yan kana naira hamsin suka ba su don Allah wani hau ku kawo wallahi sau mina da ke ina da uzurin kwaye daga sai in hauka wuka wuka ce wallahi wa na gode kila wallahi kudin har hauka wuka wuka abin to irin wanda shi ka sa Allah maɗaukakin sarki ya sa son ka cikin zukatan mutane shi ma sai Allah ya soka saboda kai ma kayan zama wannan lokacin da baka da abin hawa sai Allah ya taimake ka ka sa babu mamakin shi wannan da kan gani din nan Allah shi ne abin hawan da ya aina sai kuma ka rasa haka da saboda shi yasa ya kwamu mutum yi aikin alheri bai da kada ba zan ka daurewa da abubuwa